أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi to insha Allahu ina jin darasin yau idan muka yi shi idan Allah raya mu mako mai zuwa za mu shiga babi na gaba za mu bar waɗannan abubuwa na lissafe-lissafe gaba ɗaya mafi yawanci misalai ne idan mutum ya rike waɗancan abubuwan da muka lissafa a baya Ka san kowa suwaye masu gadon rabi suwaye masu ɗaukan kwata suwaye masu ɗaukan ɗaya bisa takwas suwaye masu ɗaukan ɗaya bisa uku biyu bisa uku sannan kuma aka zo aka san su waɗanne ne ke kare waɗanne waɗannan idan suka haɗu da waɗannan sukan hana su ɗaukan mai yawa su mai da su zuwa ɗan kaɗan waɗannan idan suka gamu da waɗannan suka rufe su gaba ɗaya masu hana su gado to waɗannan idan aka riƙe su da izinin Allah subhanahu ta'ala mutum zai iya taɓuka wani abu insha Allahu tabaraka ta'ala amma waɗannan lissafe-lissafen a kawo fraction a kawo wannan a kawo wannan a ce ga yadda za a rarraba duk waɗannan za mu wuce su duka an gina su ne lissafe-lissafen kan. waɗancan mutanen da muka yi a baya wane ya haɗu da wane wane ya haɗu da wane an mutu an bar wane da wane da wane ga yadda za a cala gadon shi lamarin gado littafi ne mai zaman kansa wanda ake yin shi a to z da insha Allah daga sati mai zuwa za mu yi babi na gaba kan rantsuwa abinda ya shafi rantsuwa da kafarar rantsuwa sai alwashi da matsayinsa da hukunce-hukuncen da suka jibinci shi alwashi din insha Allahu tabaraka ta'ala to Allahu subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau ina jin sha bakwai ko? sha takwas takwas ga watan jimada ula na shekara ta 1435 hijiriya da ta yi daidai da ashirin daidai ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha 2014 miladiya darasinmu na yana ci almadatu sabi'atu a ahwalil jaddi za a faɗi yanayin gadon kaka yanayin gadon kaka shari'a ta ce aljaddu shi kaka wa auladul ibni da jikokinsa wal a'mami da kannan da baffannin mamaci wa abna'ul a'mami da ƴaƴan baffanni wa kaza abna'ul ikhwati da ƴaƴan ƴan uwa na mamaci wato anan idan mutum ya mutu ya bar mahaifinsa da kannansa mun san kwata-kwata mahaifi yana hana kannan mamacin nan gado sannan shi mahaifin matukan yana nan da rai shi ma kannansa domin su ne baffannin mamacin su ma ba za su yi gado ba mun san wannan amma kes din daban ne a lokacin da babu uba mahaifi idan kaka ne ya sauko ya mai gurbin mahaifi to kes ɗin shi da mahaifi suna bambanta shi kaka ba zai sha ba hana ƙannan mamaci gado ba wato idan mr, B, mr. a ya rasu sai ya bar ƙannansa bai da mata bai da kuma ya bar ƙannansa kawai da yayunsa to mun san in uba ne aka bari da waɗannan ƙannan uba yana hana su mai gado amma to in the absence of uban idan babu shi uban a raye kaka shi zai sauko ko ya tsaya matsayin uba to shi kakan nan a nan bai isa ya hana kannan wannan mamacin gado ba shi yasa aka kawo kes din kaka daban a nan aka ware shi aka ce aljaddu idan mutum ya mutu ya bar kakansa ta ɓangaren uba wa auladul ibni sannan kuma ya bar ya jikokinsa shi mamacin ya bar kaka a nan ya bar jikokinsa a nan mun san da ɗa ne ya bari shi mamacin zai hana kaka ko yawwa to a nan ba ɗan ba ne jikokin mamacin ne sannan kuma wal'amami da babbannin mamacin bafannin mamacin wato kannan uban mamacin ko yayinsu ina fata an gane ko wa abna'ul a'mami ko kuma aka mutu aka bar kaka da ƴaƴan baffanni baffannin mamacin yana da ƴaƴa aka mutu aka bar su su waɗannan ƴaƴan da kaka wa kaza abna'ul ikhwati ko mutum ya mutu ya bar kakansa da ‘ya'yan ƙannansa ko yayunsa shi mamacin shi bai da ɗa amma akwai ‘ya'yan ƙannansa ko yayunsa maza fa'innahu to yanda al'amarin zai kasance wa illam yarid nafsun sarihun duk da cewa babu wani nassi na ayan ƙur'ani da ya zo ƙarara wanda ya zo a ƙur'ani fi taurisihim wajen gadar da su to fa inna qaular rasuli sallallahu alaihi wasallam sai ayi amfani da faɗin manzon Allah sallallahu inda yace alhiqul fara'id bi ahliha ku danganta gado ga yan uwan mamacin gado yan uwan mamaci kenan ku danganta gado da yan uwan mamaci wanda suka cancance ta to based on wannan ka'idan su waɗannan ba su da waɗansu shares amma kasance kasance su jinin yan uwa ne na jini da wannan mamacin to sai a yi amfani da wannan hadisin a yi applying din cewa a danganta gado da masu shi to yuqarriru irsuhum wa yuthbituhu to wannan ka'idan sai ta tabbatar mana da gadon su kuma a basu kama annabnal ibni kaman ɗan ɗa jika kenan wa bintahu da yashi wato jikanya ɗan ɗa namiji ko ƴar ɗa na mace jikoki kenan yashmaluhum lafzul waladi idan ka ji aya ta ce alwalad alwalad kamar yadda Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum idan kalmar walad ya zo tana haɗa ɗa namiji da mace duka a wajen walad ne duka a wajen walad tana haɗa su tana ɗauka saboda haka fal ijma'u ijma'in malamai ya tabbatar da cewa ala taurisi man zukira za a yi gado za a gadon ma waɗancan mutanen da aka ambata غير أن الجد لما كان يشمله قوله ta'ala. sai dai shi kaka ta inda ya shigo aka shigo da shi inda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa warisahu abawahu wa warisahu abawahu iyayen shi suka za su gaje shi to a ƙarƙashin wannan iyayen shi za su gaje shi ta nan aka samu kaka namiji ya shigo kamar yadda annabi yusuf ya ce wattaba'atu millata aba'i ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba ko ilahan wahidan to kaga an da yace wattaba'atu millata aba'i zan na bi tafarkin iyaye na sai ya lissafo daga kakan shi can annabi ibrahim ishaq isma'il har annabi yaqub ne to kaga lafzul aba'i din nan duka sai ya shigo da su to shi yasa idan uba baya nan sai kaka ya sauko matsayin shi shi ma abu ne idan kaka baya nan sai kakan uba shi ma ya sauko haka ake ta saukar da su duk in babu wannan sai wannan ya sauka haka in babu wannan sai wannan ya sauko ya maye gurbin wannan to nan ne kaka ya shigo kaka ya shigo kuma ta dalili wannan ayan wali abawaihi iyayen shi li kulli wahidin minhuma sudus kaga al abawaini anan mace ta shiga uwa uba ma ya shiga ko kuma abawaini ya hada da uba da kaka duka lafazin yana daukan su to shi kaka anan kana sai ya kasance kal'abi kaman uba ne fi kaunihi yarithu sudusa uba yana kaka yana gadon sudusi wato 1 over 6 inda wujudil waladi au waladil waladi yayin da akwai ɗa ga wannan mamacin ko kuma jikan mamaci Mr. A ne ya rasu sai ya bar ɗanshi sai ya bar kuma kaka ko kuma ya bar ɗanɗa jikan shi sai ya bar kaka kaka sai a bashi 1 over 6 waya juzu waya huzu kullal mali idan farada shi ma kaka yana tattara dukkan dukiya idan shi kaɗai ne mutum ne ya rasu babu wanda ya bari a duniyan nan sai kakan shi kawai mahaifin mahaifin shi shi kuma a matsayin shi na jikan shi ko to in babu wani a duniya sai kakan yakan zo ya tattara dukkan dukiyan ya tafi da shi wa ma abqatil fara'idu in kanat sannan kuma idan aka rasu aka bar kaka da masu gado wanda Allah ya ba ma kowa kaso ya ba su shi din shi mai 1 over 2 ya ɗauka mai 1 over 3 ya ɗauka mai 2 over 3 ya ɗauka sai can kaka to idan waɗannan suka ɗauki shares nasu he kaka ya zauna a gefe idan kwa ya ɗibi nashi abun da ya rage sai kaka ya zo ya kakkaɓe shi gaba ɗaya tafi da shi ina fata an gane ko wala yukhaliful aba illa fi mas'alatil ikhwa yanda uba yake gado yanda hukunce hukunce da dokokin uba in yana nan da rai to irin su ne suke kan kaka idan ya mai gurbin uba sai dai a inda kawai aka bambanta idan aka bar kannan mamaci nan suka bambanta da uba domin mahaifinka idan baka taɓa yin aure ba baka da komai kana da dukiya baka da ɗa baka da da da da da da mata baka da ƴaƴa sai kannai kawai to dukiyar nan naka gaba ɗayanta kannanka ka mutu ka bari sai mahaifinka da ya haife ka kannan nan da yan uwanka nan za su samu sisi Na, ba za su samu ba uba ya hana uba ba zai taba barin kowa ya samu sisi ba saboda ka duk dukiyan yayanka idan ya rasu bai da ɗa bai da kowa sai ku ƙannansa ko yayunsa sai mahaifinku to sisin kobo ku ƙannan nan nasa maza da mata ko yayun nan nasa maza da mata ba ku da ko anini sai a kawo baba dukkan dukiyan ko da shekarun shi casa'in da tara ne Kada ne ce kayayyanzu yanzu baba an is about me zai da wannan duk nashi ne duk nashi ne ina fata an gane to a wannan kes din kawai uba ya bambanta ta kaka idan kaka ya yi stepin din matsayin uh, uba to shi nan bai isa ya yi blokin din kannan ko yayin mamacin ba nan ne kawai kes din ya bambanta amma a dukkan sauran hukunce-hukunce rabon gado abinda is applicable akan uba ana applying shi akan wane ne kaka ana zartar da shi a wannan kes din ne kawai suka bambanta baba zai hana kannai da yayu gadon dukiyan yayansu mamacinsu shi kadai zai dauke ta amma kaka ba zai hana ba shine wala yukhaliful aba hukunce-hukuncen gadon kaka baya taba saba wa hukunce-hukuncen uba illa fi mas'alatil ikhwati sai dai a matsalan mamacin da ya mutu ya bar yan uwa da kaka nan ne aka bambanta fa innal aba shi uba yuqsituhum jami'an yakan hana su gaba ɗaya kwashi dukiya amma wal jaddu yarithu ma'ahum sai aka yi including uba kaka in kaka ne aka ce to ya haɗu da su su haɗu gaba ɗaya su yi gadan likaunihi musawiyan lahu domin ta inda aka duba ta inda aka duba angul ɗin aka duba har aka ce kaka ya haɗu da su ga uba shi ya haifi 'ya'yan ga sunan shi kuma kaka a nan shi ya haifi uba to uban yanzu baya nan yanda 'ya'yan suke ga uba haka shi ma kakan yake ga ga uba an gane yawa to shi sa aka ce su haɗu kawai su haɗu a kai shi sa aka haɗa su ina fata an gane uban ne tsakiya wanda shi ne yana da alaƙa ta can da ‘ya'ya yana da alaƙa ta nan da kaka to sai uban Allah ya ɗauke shi sai kaka ya gangaro to sai a ce to su haɗu idan ɗaya ake domin ƴaƴan sorry waɗannan ƴan uwa ƴan uwan wannan mamacin mamaci yaya ne ya rasu ya bar kannai ko ba haka ba shi ma kaka a nan sai e, e, yana nan to yanda kannai da yayu suke ga yayansu din nan da ya rasu haka kaka yake gare shi ina fata an gane shi su dai ba su suka haife shi ba direct shi ma ba dai shi ya haife shi direct ba to ta ya za a yi ka ce shi ya tafi ya aka ce abin nan amma uba inda uba ne anan shi ya haifi waɗannan direct to sai ya hana ku ya ce na ɗana ne ya hana ku amma shi ma kata dai ba zai ɗan jan ido ba bai da ƙarfi sosai ba zai ce ɗan shi direct ba su ma ya ba za ba jikin shi suka fito ba yan uwan shi ba kuma jikin shi suka fito ba ba jikinsu ya fito ba su ma haka to ‘yar alaƙan haka a ci wannan a raɓe ta nan wannan a raɓe ta nan babu wani wanda zai ce ya bugi ƙirji ya ce nashi ne duka sai aka haɗu sai aka ce to a haɗa su likaunihi musawiyar lahun fil qurbi min alhaliki domin daidai suke da wannan mamacin idil ikhwatu domin su ɗan uwan nan yan uwan mamacin nan ko yayunsa alaƙarsu da wannan ɗanƙonsu ta dalilin babansu ne ko ba haka ba shi ma kaka alaƙar shi da wannan mamacin ta dalilin babansu ne shi ma babansu baban shi mamacin kowa alaƙar shi da wannan mamacin ta uba ne ina fata an gane ko to shi yasa sai aka haɗa su su yi gadon tare إذ الإخوة أدلوا إلى الهالك بأبيهم والجد أدلى إليه كذلك بالأبي الذي هو ابنه wannan shi yanzu a nan in summary da alaƙa guda biyar ta yadda kaka zai raba gado tsakanin shi da 'yan uwa wa min huna kana lil jaddi khamsatu ahwalin kaka yana da yanayi guda biyar ta yadda zai gado da yan uwan mamaci yan uwan mamaci yan uwan anan wane ya mutu ya bar kannai maza da mata ko kuma ƙani ne ya mutu ya bar yayu maza da mata ko kuma ƙani ne mutu ya bar ƙannai ta nan ƙasa ya bar yayu ta ta sama ƙannan mamaci ne aka bari ba ɗa ba jika ba ɗa kai idan ɗa ne kawai zai kori ba zai kori zai kori kaka to ga yanayi guda biyar da kaka yake gado tare da yan uwan mamaci na farko Allah ya kuna ma'ahu warithun aflan akwai mutuwan da za a yi a samu mamacin da ya mutu a duniyan nan bai da kowa sai kakan shi bai da uwa bai da uba bai da kani bai da kanwa bai da ɗa bai da jika bai da mata in fact bai da kowa sai kakan shi a duniya to fa yahuzu kullal mali ta'siban da zaran wannan din ya rasu sai kaka ya zo ya me ya mamaye dukiyan gaba daya ya kwashe ta gaba daya nan ya yi gado ta hanyar menene ta'asib ta'asib kwasa to wani yanayin mutu yana zuwa wa kaka a wannan yanayi ana samu na biyu sai aka yi mutuwa a can layin shi kuma da aka je aka tarar an ya kuna ma'ahu ashabul furudi fakat waɗanda aka mutu aka bari ɗin su ne kaka da kuma uwa wanda suke da shiyas na ƙur'anin nan da aka ambata wanda Allah maɗaukakin sarki ya menene ya ware wa kowa shiyas ɗin shi mun faɗi shiyas ɗin da alkur'ani ya ware guda nawa shida rabi sai nawa rubu'i rabin rabi kenan ko sai sumuni rabin rabi shine half quarter one over eight waɗannan guda abin nan kenan sai mu je ci akwai one over three sai two over three sai one over 6 su ne wanda ƙur'ani ya kawo gaba ɗaya to su ne asabul fruit idan aka mutu aka bar kaka da cikin waɗannan masu gadon waɗannan shares ɗin aka bar shi da mai ɗaukan half ko kwata ko abin nan ko 1 over 8 ko 2 over 3 ko kuma 1 over 3 ko 1 over 6 aka bar mutum uku cikin waɗannan tare da kaka ko mutum biyu cikin waɗancan tare da kaka ko mutum ɗaya tare da kaka to aka ce fayufradu lahum ma'ahu sudus to kaka anan sai a bashi 1 over 8 1 over 6 1 over 6 za a bashi ina fata an gane saboda koda uh, koda uh, ina jin koda uba ne akwai waɗannan yan uwa ne ko koda uba ne idan ya mutu ya bar ƴaƴa menene zai samu 1 over 6 wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus sai ya samu 1 over 8 da mutum zai eh, one over six kai da mutum zai mutu ya bar matan shi ina fata an gane mun san tana da one over four ya bar ɗa namiji ina fata an gane ko sai ya tsaya a gefe ya bar ya mace sai su tsaya a gefe ya bar uba sai uba ya ɗauki one over six mata ta ɗauki one over one over eight sauran abin da ya rage sai a bar wa ɗa namijin nan nashi da ƙyar nan haisu ya yi mislo mislu haddil sai a kasa shi uku shi ya ɗauki double shares ya bar wa ita ƙanwar tashi ko yar tashi to kun ga uba yana nan amma an ba shi over six a can to haka nan ma da kaka zai haɗu da masu shares na alkur'ani zai ɗauki one over six wannan shi ne ah, fayufradu lahu ma'ahumus sudus wa in baqiya min at-tariqati shay'un warithahu bit-ta'sib idan ya kuma wani abu bayan an 1 over 6 an 1 over 6 an bawa mata 1 over 1 over 8 an bawa uba 1 over 6 akwai shi kuma an bashi 1 over 6 idan wani abu ya rage bayan an bashi 1 over 6 kowane mai shiya ya ɗauka har da shi aka yi including nashi aka sa shi ya ɗauki 1 over 6 idan wani abu ya rage kuma sai ya daɗa yi yuton shi kakan nan ya zo ya ɗauke shi kuma reminder ɗin shi ne zai ɗauka remainder shi ne zai zo ya ɗauka, kuma ya haɗa da 1 over 6 nashi nan ya ya gado da shi nan kuma ya gado da ta'asibi ta'asibi shine kwasa gaba ɗaya. yanayi na biyu kenan ko a mutu a bar shi shi kadai ba kowa ya kwashe duka na biyu hali na biyu a mutu a bar shi da masu shiyas sai a hada shi ya samu 1 over 6 a hada shi da masu gado din idan gadon ya kare daidai a haka shi kenan idan wani abu ya rage ya dada dawa ya kwasa ya hada da 1 over 6 din shi yanayi na biyu kenan yanayi na uku an yakuna ma'ahu ibnun aw ibnu ibnin fa yufradu lahu sudusu la aka sake wata mutuwar ta uku sai aka samu mamacin ya bar ɗan cikinsa da kakan ko kuma aka samu mamacin ya bar jikan shi da namiji da kakan kawai aka bari to sai a ba kakan 1 over 6 kawai dan duk abin da ya rage dan ne ko kuma jikan mamacin ne zai zo amma jikan mamacin fa zaman to namiji namiji ina fata an gane ko to wannan shine idan aka bashi da mace mun san maximum abin nan shiya na mace half ne idan aka bata zai iya kwashe sauran duka zai iya kwashe sauran duka a matsayin ta asibi amma namiji ne sai ya bata mai lamari namiji ya bata mai naman idan aka bashi 1 over 6 inda ɗa ne na mamacin to ɗa na mamacin ne zai kwashe duka idan kuma jita aka bari mamacin ya bari jikan ma namiji sai ya yi stepin ya hau sama ya zauna akan kujeran ɗa nan ma zai bawa kaka 1 over 6 ne kawai babu wani abin da zai sake samu ba zance yuton babu wannan yanayi na uku kenan yanayi na hudu an ya kuna ma'ahu ikhwatun fakat a samu yan uwa ne na mamacin kawai maza da mata babu ‘ya'ya a tsakani ko jikoki na mamacin kannan mamacin ne kawai ko yayunsa ko kuma dukkansu ga suna to su ne kawai aka mutu aka basu da mamaci ya mutu ya basu da kakan shi fa innahu yu'usal akthara min thuluthil mal za a bashi wanda yafi yawa sai a bashi 1 over 3 ya yafi masa yawa 1 over 6 ai mafi karanci ne to 1 over 3 za a bashi awil mace in aka ga dama a yi raba daidai da yan uwan a yi raba daidai wata kunul muqasamatu a lahu raba daidan shi zai fi favorin nashi shi zai fi masa ina fata an gane ko idza lam yazid adadul ikhwatu ala ithnain amma fa idan yan uwan mamacin yayin mamacin ko kannan mamacin ba su wuce biyu ba ba su wuce biyu ba to kaga idan daga biyu ne kawai shine idan mutum ya rasu ya bar kannansa maza biyu sai ya bar kakan shi idan aka ga dama a ba shi nawa 1 over 1 over 3 ɗannai ne waɗannan ba ‘ya'ya ba ne na mamaci ‘ya'yan mamaci ne ko jikokinsa su ne suke sa kaka ya samu 1 over 6 amma in ‘yan uwa ne kawai to kaka zai samu 1 over 3 in aka ga dama kuma a yi raba daidai saboda ‘yan uwan su biyu ne da kaka raba daidai din shine a raba dukiyan uku a bashi daya kaga shine 1 over 3 din still dai amma sometimes aka ce raba daidai din zai fi masa zai fi masa dan samun wani abu akan a ce an bashi 1 over 3 din a ce to za a baka kashi ɗaya bisa ukun dukiyar na ce a a yi raba daidai a yi raba daidai to raba daidan ya fi daɗin ji da ɗan kamu haka ina fata an duk sabon mace yana kabari ake wannan artabu na can daga shi sai aiki shi Allah rufa mana asiri wani fitinannen ɗan ma wallahi baka yi kwana biyar aka bari ba zai ta da hayaniya kawai yi bayani ya har yanzu shuru ne da hankali birkita gida ana jin zafin rabuwa da kai wannan kuma ya tada wani hankali a ce kai a samo yan kubban da suke hannu da Allah a dan raba a bashi wani abu kafin a gama kididdige waɗanda suke banki na ƙasan waje da na cikin gida da na abun nan da filaye da motoci Aka za ka tara Allah Ubangiji ya rufa mana asiri ya samu cika da imani kai ta wahala kawai ma malam wasu ba ma mai kina ka a wannan lokaci ba mu mai tuna ka kudi kawai kudi kawai hmm? Allah ban ya rufa shi awil ah, wata kunul mukasa mata a hazo lahu rabon shine zai fi masa idza lam yazid amma da sharaɗin kan yawan yawan kannan nan ko yayun mamacin nan su wuce biyu aw ma yu'adiluhuma min al akhawati ko kuma a bar maza ne aka bari ko kuma mata ne na biyar yanayi na biyar a na hudu ko a na biyar an ya kuna ma'ahu ikhwatun wa ashabul furudi a samu mamaci ya mutu ya bar yan uwan shi maza da mata an bar kuma waɗanda suke da shiyas a wajen gado kuma an bar kaka fa innahu hina idin shi kaka a wannan yanayin yu'tal afdala abinda yafi masa shine a bashi sudus din shi shine yafi masa a bashi 1 over 6 din shi idan yace raba daidai zai zai dan yi kasa zai yi kasa yawa a bashi sudusi 1 over 6 kamilu tarika na cikakken gadon za a bashi gadon ne za a tsaya a raba shi shida a cire masa nashi aumin sulufil baki ko kuma idan aka raba sai a cire masa kashi ɗaya bisa uku na karshen na abin da ya rage na dukiya na abin da ya rage because idan aka ce 1 over 3 na dukiya yana da bambancin 1 over 3 na ragowar dukiya ina fata an gane ko yanzu 1 over 3 na dukiya shine idan mamaci ya rasu sai a kasa dukiyan nan duk yawanta inna let azum miliyan 150 ya bari aka ce a baka 1 sat na wannan dukiyan na za a baka 50 miliyan very good to idan aka ce a baka 1 over 3 ragowan 1 over 3 na dukiyan shine sai ka tsaya gefe idan aka cire ma misali mutum ne ya mutu ya bar eh, yabar matan shi mace ce ta mutu ta bar 150 million in still ta bar mijinta ta bar mijinta ba ta da kowa sai mijinta mijin yana da nawa half very good to sauran ga kaka ga yan uwa ga menene sai aka ce to a raba abin da ya rage na half din nan kashi uku a bawa uba kashi daya a ba kaka kashi daya kaga wannan 1 over 3 na ragowan dukiyan bayan waɗancan sun cire nasu ba zai kai 1 over 3 na ba zai kai wara'u ba abun nan to shine sulusul baki kenan sulusul baki ina fata an gane yanzu aka ce mutum ya rasu ya bar aka bar yashi ya bar yashi da kanin shi mutum ne ya rasu ya bar yashi da ƙanin shi sannan can kuma ga kaka sannan can ga jika ga kaza to kaga jika idan aka cire mata nata 1 over eh, eh, rabi 1 over 2 aka cire ma wancan aka cire ma wancan duka sai a ce ragowan dukiyan a da ita a kasa ta kashi uku shi kanin ya ɗauki namiji ya ɗauki dobul, kanwar shi ta ɗauki nawa to kaga ta ɗauki 1 over 3 na ragowan dukiyan ne ba 1 over 3 dukiyan gaba ɗaya ta ɗauka ba an gane inda bambancin yake da a ce ka ɗauki eh, kashi ɗaya bisa ukun dukiya da a ce ka ɗauki kashi ɗaya bisa ukun ragowan abin da ya rage na dukiyan bayan kwa ya zare nashi na wannan ƙasa yake da na wancan to shine aka ce kaka a nan sai a bashi sulusul baƙi idan kwaya ciccire nashi ciccire nashi sauran abin da ya rage sai a kasa shi uku kuma a bawa kaka <laughs> ina fata an gane kaga an yi kasa can an yi kasa to shine an ya kuna ma'ahu ikhwatun idan mutum ya mutu ya bar kakan shi ya bar yan uwan shi maza da mata wa asabul furudi da masu gado da shiyas kamar mace tana ciki mace tana ciki ya tana ciki ina fata an gane ko to fa innahu na izin yuta al abun da yafi masa shine a bashi sudusa kamili tarika a raba dukkan yawan dukiyan kashi shida ya dauki daya idan wannan bai yiwu ba sai a bashi sulusul baki duk waɗanda suke da shiyas in suka cikire, suka cikire, suka cikire abun da ya rage sai a kasha shi kashi uku sai a bashi kashi ɗaya na ragowar dukiya aumin min ikwati ko kuma idan masu shiyar suka cire sai a bashi da yan uwa maza da matan nan su je can su raba tare yana dai da sudus na abin da ya rage din wa in istagharaqatil furudu tarika fa ikwata ikhwata yasqutun idan duk dukiyan masu shiyar suka gama dauka ba abin da ya rage to yan uwan mamacin maza da matan nan su za su zube a ƙasa idan akwai matan mamacin akwai yar mamacin mace ina fata an gane to su bangaren nan idan dukiyan dai kowa ya ɗauki nashi kaka sai ya zo a bashi 1 over 6 to shi kenan sai waɗancan yan kannan mamaci su suna zubewa gaba ɗaya wa jaddu amma shi kaka fa innahu la yasqutu ba zai taba faduwa a nan ba sai a bashi 1 over 6 an gane picture din yawa mutum ne ya rasu misali let azum sai ya bar matan shi ya baƙyar shi matan tana da ƴa to mun san mata tana da nawa 1 over 4 saboda akwai tana da 1 over 8 1 over 8 to an cire 1 over 8 yar tana da nawa half ina fata an gane sai ga yayyun mamacin ga kannan mamacin sai kuma ga kakan shi namiji to a nan sai shi wannan kaka da yana da 1 over 6 idan aka raba waɗancan suka cire waɗancan suka cire waɗannan suka cire kaka ya cire idan ba abun da ya rage kannai na wannan mamacin suna zubewa gaba ɗaya amma kaka shi ina baya zubewa yana nan da 1 over 6 ne shi shine wa in istaghraqatil furudu a tarikata fa innal ikhwata yasqutuna wa amma al-jadd fa innahu la yasqutu haythu yufradu lahu sudus walau alatil mas'alatu min ajlihi koda wato za a ƙara kucincina dukiya sometimes akwai masu gado za ka samu masu gado za ka tarar da su sometimes suna da yawa kuma su asalin eh, shiyas din sun musu kaɗan to sai a ƙara a ƙara ruɓanya shiyas din domin kowa ya samu to wannan dai shi ne a taƙaice irin yanayin da kaka yake gado tare da tare da yan uwan mamaci yanayi biyar ɗin na su ne ina fata an gane ko to waɗannan su ne gaskiya abinda ya rage kwata-kwata to kamar yadda na ce insha idan mako mai zuwa ya zo za mu tafi wajen babin rantsuwa ne kawai waɗannan duk lissafe-lissafe ne za a kawo maka mutum ya mutu ya bar kaza ya bar miliyon kaza lissafi ne dogayen lissafi ka samu akwai waɗansu fractions akwai waɗansu point kaza point kaza ya za ka har haɗa su ka fidda wannan wannan anan ya rufe wancan wannan ya rufe wannan wannan ya hana shi ci wannan ya rage shi duk waɗancan formulan da idan kuka rike su abu uku ne idan hudu ne in ka rike su a gado insha Allah tabaraka ta'ala babu matsala ka san masu gado maza suwaye masu gado a cikin maza mutum goma sha biyar mun faɗe su idan ka buɗa idan kuma ka dunkula su mutum nawa ne mutum goma ne maza mata kuma muka ce su bakwai ne amma idan ka buɗa su nawa ne su goma ne a takaice idan ka haddace masu gado cikin maza mutum goma sha biyar ne masu gado a ɓangaren mata su goma ne ka haddace wannan kasansu na biyu sai ka zo kuma ka san shiyas da Allah ya ka a ƙur'ani shiyar raba wannan akwai rabi masu gadon rabi su waye ne mutum biyar ne mun yi su akwai masu gadon ah, oh one quarter rabin rabi suwaye ka haddace su akwai masu gadon rabin rabi shine one over eight suwaye yawansu ka san su akwai masu gadon two over three su nawa ne ka san su akwai masu gadon one over three suwaye ka san su akwai masu gadon one over six idan ka san waɗannan shiyas ɗin su shida da alkur'ani ya kawo su sannan kuma ka san dukkan masu gadon to he ka riƙe wannan biyu kenan bayan ka san magada maza magada mata ka san son eh, shiyas da Allah ya kawo a cikin alkur'ani ka ajiye su kuma ka san dukkan masu gadon sannan na uku na uku na hudu bayan ka san maza ka san mata ka san shiyas sai ka zo ka san wane da wane idan ya haɗu da wane yakan rage shi shi ne hajab hajab hajabu eh, eh, hajabu naksin nuksani wani da wani in ya zo da wani yakan rage shi daga mai yawa zuwa ɗan kaɗan wani da wani idan ya shigo cikin magada yakan rufe waɗancan ya hana su gado kwata-kwata ka san wannan na hudu na biyar ka san waye su waye masu kwasan dukiya gaba ɗaya wanda suke da eh, za su kwashi dukiya gaba ɗaya waɗannan idan ka san su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka kawo maka farko sai ka duba aka ce salamu alaikum aka rama kallahu da Allah muna tambaya ne eh, rabon gado ne wani bawan Allah ne ya rasu sai ya bar ɗan shi da kuma jikan shi da kuma matan shi da babar shi Da baban shi to sai ka ce masa akwai jika eh akwai ɗa na cikin shi kuma akwai jika eh sai ka ce to a cire jika ba ba ba zancin jika don ɗaya ya rufe shi ka ce a fidda wannan kaga kai crossing akan shi akwai uba eh akwai uwa eh akwai mata eh kuma akwai da eh sai ka ce to shikenan uwa tana da 1 over 6 saboda ɗa na wannan mamaci uba ma yana da 1 over 6 saboda ɗa na wannan mamaci ita mata tana da 1 over da ba ɗa da tana da 1 over 4 shi kenan idan aka cire na 1 over 6 aka ba ma uba aka cire 1 over 6 aka ba ma eh, uwa aka eh, uban mamacin kenan da mahaifiyar mamacin sai aka cire 1 over 8 aka ba mata sai saura duka ce ɗaya ne da namiji ya kwashe duka shi ne ta'asibi to duk lokacin da aka kawo maka gado waɗannan za ka duba to sai a ce maka to nawa ya bari aka ce eh miliyan goma ne da dubu ɗari hudu da talatin da shida da naira saba'in <laughs> ina fata an gane duk sai ka dunkula su waɗannan kashi ya bari eh sai mai kuma ya bar gidaje gidajen nawa ne ya ce to aje a tura masanan gidaje su je su yi valuin din gidajen tsakanin da Allah kuma ana din ɗinsu ne a b c ta yin farko a sashi a a ta yi na biyu a sashi a b ta yi na uku a sashi a c sai a ɗauki moderate one average one ɗin to sai a ce to gidaje nawa sai aka maka dukkan yanda aka estimating din gidajen aka maka ka aje yana da motoci eh aje ai valuing nasu nan kuma aka wanda suka san menene motoci kowane fil zaka ka ɗauko wanda ya san shi ne ya ce motan nan za ta kai nawa kaza ne za ta kai nawa kaza ne za ta kai nawa kaza ne za ta kai nawa kaza ne kaga gidaje ga su a tsaye amma a takarda cash su ne ko ba haka ba motoci ga su a can amma a takarda menene kuɗinsu ne da kuɗi za ka riƙa dilin a abin nan sai ka ce yana da shaguna eh nawa ne property nawa ne abin da ke cikin shagon duka a kirgo shi ma a rubuta shi yana da filaye eh nawa ne kaza kaza duka to sai a zo a ce bangaren gidaje muna da miliyan kaza bangaren gona eh, filaye muna da miliyan kaza motoci muna da miliyan kaza bangaren kuma ka shagunan shi akwai miliyan kaza a ce to a je a duk electronics da kayan gidan da furniture da koma da koma inda yake duk aje a yi abin nan ɗinsu ta zo a ce to fridge dubu arba'in rediyo kaza kaza akwai blackberry guda uku kowanne ne zai kaza duka fa aiki ne ba shi yasa in kaje ma wani ya ce kai 10 1 over 1 na ce kada 1 over 5 1 over 20 na abin nan zaka bashi to sai a zo a ce akwai center table akwai kushin, akwai mene akwai mene akwai takalma akwai ipad din shi akwai mai duka ba taya to yawanci zaka ga magada su ci a banda tsummo kara wannan za a yi sadaka da su haka zaka ci to duka idan aka yi abun nan sai su ma a kawo su ina fata an gane nan cash da yake hannu sai a raba shi sai ka duba magadan wani yana da 1 over 6 1 over 6 wannan yana da tana da 1 over 8 wannan zai dauki saura duka haka sai a zo gida shi ma sai a ce to bangaren gida da bangaren filaye da bai duka sai a imagine insu a ce yanzu haka ana da miliyan 30 mai 1 over 6 eh sai ka ce 30 million divided by 6 nawa ne na to sai a ce to wane e ke baba kai mama a ke abun na uwa mu je baba da abun na aka ce to ku zo ku zaɓi kayan miliyan biyar biyar a cikin abun da ya bari me kake so ina son ɗan filin nan nashi na kaza ya a duba dama nawa ne estimate din shi kaza ne sai aka samu miliyan biyu ne a ce to baba ka dauki gona daya ka dauki property miliyan biyu sauran miliyan uku da jalle kana ce wancan motan wancan motan zan rika zuwa juma'a da ita <laughs> sai a bashi a ce motan dama estimated to baba ka dauki motan dubu dari uku saura miliyan biyu da dubu dari bakwai to haka za a je ya yi fikin ya yi fikin sai ya ɗebo daidai da miliyan nawa biyar ɗin shi idan wani abun ya taɓo bai ya ɗan ɗara miliyan biyar ɗin sai a ce to baba ana dinka bashin yan na saman sai a zo wajen uwa kaza kaza ita ma ta diba sai a zo ita kuma wajen mata sai a ce 30 million divided by nawa 8 nawa zai bayar na 3 point wani abu ne a ce to ke ma zo ki zaɓi da kaya ga gida ga menene ki zo ki zaɓi kayan da ba zai wuce miliyan uku da wani abu ba ta Allah saka da alheri wajen lissafi a kasan san alhamdulillah alhamdulillah eh, mu bakin za mu ja <laughs> ina fata an gane a ce to zo ka zaɓi kayan miliyon kaza ki zo ki zaɓi kayan miliyon uku da dubu ɗari bakwai to kar ki wuce ta zaɓi wannan ana rubuta ta zaɓi wannan har ta cire kayan abin nan a ce to saura duka na waye na ɗa to haka ake rabon kawai haka ake rabon Eh, da fata Allah maɗaukacin sarkiyarsa insha Allahu da Allah eh, ya nuna mana za mu ba da assignment za mu kashe waɗansu muraya waɗansu sai ka zo ka karaba raba mana gadon za a ba da assignment mu gani mutum ya je ya yi abin nan ɗinki kuma a ce miliyon kaza ya bari da gidaje kaza da gonaki kaza zo ka fidda mana da nawa ne kowa zai samu da fata Allah maɗaukacin sarki ya samu cika da imani to wannan shine abin da ya samu kenan a yau da fata Allah samu dace